ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما amma ba'd yau ma kamar kullum Allah subhanahu wa ta'ala ya sake dawo da mu wannan rana ta alhamis sha biyar ga watan ramadan alif da ɗari hudu da talatin da shida wace ta yi daidai da biyu ga watan yuliyo shekara ta dubu biyu da goma sha biyar muna nan a cikin yardan Allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin sura ta bakwai a cikin alkur'ani suratul araf wannan karatu yana zuwa ma masu saurare ne daga jami'u abi obai da tabnil jarrah babban masallacin juma'a da ke kan bypass a cikin garin kaduna jiya mun kwana kan aya ta tamanin da bakwai. ayar da annabi shu'aib yake wa mutanensa bayani idan ya zamana cewa daga cikinku akwai ƙungiyar da su suka aminta da ni sun yadda da abin da ni nake kiran su akai suka bi ni ba lallai ba ne wasu kuma su ce sai sun bi ni to waɗanda suka ga ba za su bi ni ba da su waɗanda suka bi ni da waɗanda suka ce a'a ni ban cancanci in zame annabi ba don mu tattaru mu yi haƙuri Allah subhanahu wata'ala zai yi hukunci tsakaninmu da su shine kuma mafi alkhairin masu hukunci to duk sanda ka ji annabin Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi irin wannan magana to al'amari tura ta kai bango abinda zai biyo baya azaba ce za ta biyo baya to yau za mu tashi insha Allah akan aya ta 88 malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا har kullum yadda muka yi bayani akwai manyan mutane a cikin ƙasa waɗanda su ne suke ganin dole sai da su za a yi sai da yardansu kuma sai da amincewansu irin wannan zamanin annabi nuhu alaihi salatu wasalam Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu labari wa qala nuhu rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara ne sun saba mani kasantuwan ba ni da shi ba sarki ba ba mai kuɗi ba a don haka sun bi mutumin da zai faɗa a ji wanda kuma zai sa a yi duk al'amarin da na sa su ya Allah ba su bi ni ba fir'auna shi kuma Allah subhanahu ta'ala ya ba mu labarin sa fasta khaffa qaumahu fa ata'u innahum kanu qauman fasiqin falamma asafuna minhum fa aghraqnahum ajma'in wato har kullun su ne suke daura talakawan akan abin da talakawan ba su so saboda su suke da mulki kuma su ne suke da kuɗi adawa in ka koma kissan su Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labarin irin wannan wa tilka adun jahadu bi ayati rabbihim wa asaw rusula wattaba'u amra kulli jabbarin anid saboda masu kudin su suke da kudi su za su sa ayi don haka abinda suke so koda ya saba koda ma ba wanda yake so a cikin kasa dole sai an bi don haka ga abin da suke cewa qala al mala'u alladhina istakbaru min qaumi sai waɗanda manyan mutane ne waɗanda suka yi ɗagawa suka yi girman kai daga cikin mutanen annabi shu'aibu suka ce lanukhrijannaka ya shu'aibu wallazina amanu ma'aka min qaryatina wallahi za mu fitar da kai shu'aibu da waɗanda suka yi imani tare da kai daga wannan alƙaryar tamu aula ta'udunna fi millatina ko kuma ku dawo kan abin da muke a kansa duk gaba ɗaya ƙur'ani in ka koma za ka samu wannan barazana wato ita ce waɗanda suka kafirta suke wa muminai ko ko annabawan Allah subhanahu wata'ala abubuwa guda biyu ko dai ku dawo ko za mu fidda ku ko ku a'a za mu jefe ku annabi ibrahim a lokacin duk da ya gaya ma babansa wa'azi inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tik fattabi'ni ahdika siratan sawiya يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم كان كأمن أبن النكي أكان سني لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجر لي مليا إن با ذاك دين إلن ونن كرابا abin da zai faru dai ni ne ubanka ni na haife ka ba mai so na sai rallace amma tun da ka dare kaga kai ne kake kan shari'a ni na bace idan baka daina ba abin da zai faru sai na jefe ka abin da duk waɗannan mushrikai kenan suke gaya ma annabawa annabi nuh in ka koma can ƙasa irin wannan magana an masa qalu la in tantahi ya nu'u la takunanna min al marju min al mukhrajin wato in har baka daina irin wannan ikirari ba ka daina cewa akwai Allah ba to za mu katsinci kanka cikin wanda za mu kora za mu fidda kai daga cikin ƙasanmu ko kuma a'a ka je can duk wanda za ka kira ka je ka kira annabi lot shi ma mutanensa sun gaya masa irin wannan fama kana jawaba qaumihi illa an qalu akhriju ala lutin min qaryatikum innahum unasun yatataharun kawai mai gangami abin da zai faru mu fidda mutanen annabi lut daga cikin wannan alƙarya saboda in yana nan ba za mu sarata ba in yana nan ba za mu huta ba in yana nan babu wanda zai sha ruwa annabi musa shi ma irin wannan ya faru da shi waje a rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya musa innal mala'a ya'tamiruna bika li yaqtuluka fakhruj inni laka minan nasir mai allah ya ce fa kharaja minha khaifan yataraqab annabi musa sai ya fita da gudun gaske ya bar garin misra me yasa saboda an yi gangamin cewa in baka daina wannan aiki ba in baka yi kaza ba lalle sai mun fitar da kai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya bamu irin wannan labari wa idh yamkuru bika alladhina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin shi yasa ya tabbata a cikin siyarwar magazi warqatu ibn nawfal da ya ga kawu ga khadija radiyallahu anha a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mai zuwa ya zo masa annabi ya dumauta ya firgita sai ta kama shi zuwa wurin dan kawunta radiyallahu anha da ya kalle shi ya taba shi ya ce ba aljani bane ya same ka wannan miji naki zai yi sha'anin da duk duniya babu wanda zai yi girman sha'ani irinsa sai annabi yake tambaya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani irin sha'ani ne yace to ai kai ya laita ni kuntu hayyan haina yukhrijuka qaumuk ina ma ni waraka ina raye a lokacin da mutanen ka za su fidda kai daga cikin garin makka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin dimuwa cikin mamaki yace awa mukhrijiyahum Cin zamu yi wasa ya zanto kuma ci bambanta ni yanzu mutanen nan yadda suka sa mani suna asadiqul sadiqul amin ni suke karramawa suna girmama ni abinda na nema a bani in an ce sako daga gare ni ne a aiwatar yanzu za a yi wani zamanin da za su fidda ni daga cikin garin makka waraka yace lam yati nabiyyun qattu bimithli ma ji'ta bihi illa akhrajahu qaum ba wani annabi da zai zo da irin wannan kira da kai ka zo da ita face mutanansa sai sun fidda shi daga cikin kasarsa shi yasa Allah subhanahu wataala ya ba mu labari a can Ibrahim in ka koma وقال الذين lilusrihim لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ko dai yanzu ku dawo mu ma mu dama da ku ko kuma a'a wallahi za mu fidda ku daga cikin wannan ƙasa ta mu shine annabi shu'aib da shi da mutanansa su kala yake cewa awalau kunna karihin shin ko da mun ƙi dawowa a kan abin da ku kuke a kansa kuna da tsammanin za ku fishe mu in mun ce ba za mu dawo kan abin da kuke a kansa ba ba za mu zo a yi tafiyar taku da mu ba shin za ku fishe mu daga wannan gari to sai malamai suka ce a menene ma'anan aula ta'udun na fi millatina shin shi ma annabi shu'aib ya kasance akan kafirci ne irin yadda suka kasance iyadan billah ba kafiri bane bai taba kafirci ba amma sai malamai suka ce kamar da Sheikhul Islam ya fito a cikin ya kawo a cikin wasu ayatun ashkalat yake cewa akwai amsoshi guda biyu da malamai suka bayar amsa ta farko ita ce ko dai a'a wannan da'awar ku batta ku dawo irin yadda kowa ya ja bakin shi ya shiro ko ma ku jawo ku ja bakin ku ku shiru shikenan a zauna lafiya a ci gaba da tafiya in ma kun ce ba za ku dawo kan tafarkin da muke akai ba to kowa ya ja bakin shi ya shiru amsa ta farko kenan shine aula ta'udunna fi millatina ko kuma ku dawo a cikin addinin mu cikin tafarkin da muke amsa ta biyu aka ce a'a abinda ake nufi la ta'udunna bi ma'ana aula tasirunna ko kuma a'a kuma da sannu ku zo ayi tafiyar da ku saboda shi annabi shu'aib wato ya kasance akwai mutane waɗanda suka bisa waɗanda suka yi imani tare da shi don haka da suka tashi magana sai suka yi magana na salon bai ɗaya wato da kai da waɗanda suka bi ka yanzu ku dawo cikin sannu sannu kai dai ko da dai baka yi ba to amma ai ka ja wasu mutanen da yake asalin su ba kai bane amma suka zo suka ɗauki ra'ayi irin naka bayan da suna da ra'ayin mutanensu suna bauta irin na mutanensu amma yanzu kai ka zo ka janye su to yanzu da kai da su ku zo ku haɗu gaba ɗaya a zo a shiga irin wannan tafiyan ko da dai kai baka yi ta ba ina fata muna fahimta shine masu iya magana suke cewa wa in takunil ayyamu fa in takunil ayyamu ahsanna marratan ilayya faqad adat lahunna dhunubu in an ce audu shine dawowa akan halin da mutum yake har abada kamar yadda ibnu atiya yace radiyallahu an amma annabi shu'aib bai yi kafirci ba ba kuma kafiri bane iyazan billah amma malamai sun wajjaha wannan magana wato matafiya guda biyu to ga ci gaba nan قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين wato gabaɗaya annabawan Allah subhanahu wa ta'ala da'awarsu gaba ɗaya tana tafiya bai ɗaya ne duk ƙur'ani gaba ɗaya in ka koma turka-turkar da ake gaba ɗaya bar abin da kai ka yarda da shi ka koma ma abin da baka yarda da shi ba kowane annabi zai ce a'a bai yiwuwa mu saki abin da yake da tabbas mu koma ma wanda bai da tabbas bai yiwuwa abin da muka san yana da tushe da asali mu bashi mu koma mai riko da wanda bashi da asali annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam irin wannan lokacin da yazo ya fara kira mushrikan quraishawa sun je wurin kawunsa suka ce ko dai ka hana dan dan uwanka ko mu ka bamu dama duk irin yadda za a yi sai a yi aka kira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi abin da ya faɗa wallahi ya amma لو وضعوا الشمس في يميني والقمر على يساري على أن أترك هذا الأمر فلن أتركه حتى يظهره الله أو أهلك دونه إن ذا سدورة رانا أداماتا sannan su ɗaura wata a haguna kaga iyakan ƙarshen zafi kenan ga girman su ga wahala ga nauyi ga zafi ga ƙuna wai duk saboda dai in bar wannan abin da ni na yarda da shi na san ita ce matsirata to fa ba zan bar shi ba sai dai ko al'amarin ya bayyana ni in mutu ko kuma a'a ni sai na bayyana al'amarin ɗayan biyu sai an yi haka don haka annabi shu'aib abin da ya gaya mutanensa kenan qad iftaraina ala allahi kadhiba irin wannan kira da kuke mana na cewa mu dawo cikin tafiyar ku a dama da mu mun kage ƙarya kenan mun jingina ga Allah subhanahu wataala in kuka ce mai wannan ƙarya ce tsantsagwaro muka kaga muka jingina zuwa ga Allah subhanahu wataala in na fi millatikum matukar mun dawo kan addinin da kuke akan sa na bautan gumaka na bautan itatuwa da sauran abubuwan da Allah subhanahu wataala ya halitta wanda su ma bayi ne ga Allah subhanahu wataala ba'da izna jana Allahu minha bayan Allah ya riga ya tsiratar da mu daga kan tafarkin da kuke bauta akan sa ashe da wannan zamu iya fahimta don mutumin da ya tsinci kansa akan shiriya ba dabararsa bace ba karfinsa bane kana don mutumin da ya tsinci kansa a kan bata shi ma ɗin Allah ne ya nufe shi da wannan subhanahu ta'ala don haka ba zai yiwu ba mun san ba daidai kuke ba Allah ya tseratar da mu sannan mu sake dawowa mu ce a'a za mu bi tafarkin ku ba wa ma yakunu lana ba yiwuwa gare mu mu a matsayin mu na muminai an na'uda fiha mu koma cikin wannan addini na ku tafarkin ku illa an yasha Allah rabbuna sai dai abinda Allah subhanahu ta'ala idan shi ya so to wannan wani abu ne ba kenan daga nan muke iya fahimta wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin yana so ne ya mana bayanin wani hadisi da ya tabbata cikin sahih hadisin Abdullah ibn Mas'ud da kuma hadisin Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhum wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake mana bayani wani mutum daga cikinku yana iya aiki ga zahirin abin da yake bayyana wa mutane aiki ne irin na mutanen aljanna wa innahu min ahlin nar amma shi ɗaya yake daga cikin ma'abuta wuta sannan wani mutum yana iya aiki ga zahirin magana aikin yadda yake bayyana wa mutane aiki ne irin na mutanen wuta wa innahu min ahlil janna amma kuma shi an rubuto shi daga cikin mutanen aljanna a don haka sai ya ce ba zai yiwu ba mu koma cikin tafarkin ku in ba Allah bane ya so mu koma amma mu dan gashin kanmu ba za mu iya ɗaukan wannan daman mu koma kan kafirci ba wasi an rabbuna kullu shay'in ilma mahalicin mu subhanahu wata'ala ya yalwaci komai da kowa da iliminsa duk abin da kowa yake ciki Allah subhanahu wata'ala ya sani wasi a kullu shay'in ilma ala Allah tawakkalna mun dai dogara ga Allah subhanahu wata'ala kamar yadda ake gaya wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa tawakkal ala alhayy alladhi la yamut wa sabbih bihamdi wa kafa bihi bi dhunubi ibadihi khabira wa tawakkal ala alaziz arrahim fatawakkal ala allah innaka ala alhaqqi almubin fa idha azamta fatawakkal ala allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin annabawa duk gaba ɗaya an gaya musu wannan tawakkalin wa ma lana alla natawakkala ala Allah wa qad hadana subulana wa la nasbiranna ala ma azaytumuna wa ala Allah falyatawakkalul mutawakkilun duk gaba ɗaya an koya musu wannan tawakkali a don haka ala Allah tawakkalna dogaran mu gaba ɗaya mun jibinta al'amarin mu mun dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil ya Allah kai buɗi tsakaninmu da mutanenmu buɗi na gaskiya da gaskiya wa anta khairul kai ne mafi alkhairin masu buɗe idan ka buɗe. irin wannan addu'a annabi nuhu yayi ta qala rabbi inna qaumi kadzabun faftah baini wa bainahum fatha wa najini wa man ma'i minal mu'minin Allah tunda mutanen nan na kira su na ce ga yadda abu yake Allah ka san irin duk irin ƙwazon da na yi wurin yaɗa da'awa in kira mutanen nan amma sun cire sun kafe sun ce a'a ba za su ansa ba ya Allah kai yi buɗe tsakanina da su ya Allah sannan ka tseratar da ni da ni da waɗanda suka yi imani daga cikin mumine to in ka ji annabin Allah subhanahu wata'ala ya yi irin wannan magana to fa tura ta kai bango tura ta kai bango yanzu azaba ce take dab da sauka don haka kuma idan ta sakwan babu wanda zai sha sai wanda Allah subhanahu wata'ala ya nufa shi yasa a can yake cewa eh, abin nan eh, annabi nuhu yake addu'a eh, la tazar al adi min al kafirin dayyara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wa la yaridu illa fajiran kaffara rabbi ighfir li wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat wa la tazid adh-dhalimina illa tabara duk wanda bai bi wannan tafiya ba in dai azaba ta riga ta sauka to babu sauran magana shikenan ya halaka ya taɓe ya bambaɗe ya watsa irin wannan bai sake da faɗin Allah ba subhanahu wata'ala wato lokacin da al'amarin Allah subhanahu wata'ala zai zo to la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira qul intaziru inna muntazirun ku saurara mu ma ga munan zamu dinga daku to gashi nan وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون هر kullum tsakanin gaskiya da ƙarya akan yi sa'insa akan yi buga shi kafiri zai tire kan kafircinsa mumini kuma shi ya fi cancanta da ya tsaya kan imaninsa mahaifiyar sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu an yana ɗaya daga cikin ashirar al mubashari na Biljanna, ɗaya daga cikin goman da aka yi wa bishara da aljanna a lokacin da ya musulunta sai take cewa ba zan ci abinci ba ba zan sha ruwa ba ba zan zaune inuwa ba ba zan yi wanka ba kitso ma ba zan yi ba kwarakwatai za su cika cikin kaina ba kuma zan shiga inuwa ba sai mutane su la'ance ka ce ka halaka uwarka da kanka saboda ita babu abin da yake damunta irin a ce ya musulunta don tana ganin tana da dukiya menene ya rasa domin su a tunaninsu ka ce ka musulunta rashi ne don haka in ba wanda ya rashi ba bai kamata a ce ka bi addinin musulunci ba bai kamata a ce ka rabi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba to su ma shi kuma ka ji abin da ya faɗa shine irin maganan waɗannan manyan mutane masu dukiya da suke gaya ma annabi su Shu'aib yace ya umma ya ke mahaifiyata ki ci abinci ki sha ruwa ki wanka ki tsefa kan kisan nan ki shiga inuwa ni da muhammadu ba za mu rabu ba sai dai in mutuwa ta raba mu sallallahu alaihi wasallam a don haka in kafiri zai tire akan kafircinsa mabannaci ya tsaya kan bannarsa babu dalilin da zai sa kai da kake kan gaskiya ka saki gaskiyarka babu dalili shine irin abun da nake faɗa in har mutum ya ce ba za a zauna lafiya ba kai ba ka da dalilin da zai saka ce a zauna lafiya babu dalili abinda suke cewa kenan waɗannan manyan masu kuɗi wa qala al mala'u alladhina kafaru min qaumi sai manyan masu kuɗi da suka kafirce daga cikin mabiya annabi shu'aib daga cikin mutanansa sai suka ce da masu rauni la'init taba'atum shu'aiba wallahi in har kuka kuskura kuka bi annabi shu'aib innakum idhal lakhasirun wallahi lalle ku kun kasance daga cikin masu asara kaga su ba su nadama akan sun bar gaskiya ba su nadama akan sun saba ma annabin Allah subhanahu wa ta'ala amma sun jajirce akan kafircin su irin wannan ya faru da Abuja Abuja hal an saddake shi yana dabda ya mutu zai mutu Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu an ya dare kan kirjinsa ya kalle sa yace alam yukhzika Allah ya aduwallah. Allah shin ashe Allah subhanahu ta'ala bai tambadar da kai ba ya kai makiyin Allah baka watse ba ka lalace amma ku juba kafiya da tsayuwa irin na kafiri sai ce wai akramu min rajulin qataltumu shin ma akwai jarimin da iri na wanda za a laburta a ce mutanen shi ne suka kashe shi shi bai yi nadama ba a lokacin da ya kamata ce a to da Allah kai ne wurin Muhammad sallallahu alaihi wasallam in samu neman an shi wannan da'awa ko zan samu tsira amma bai taba nadama ba ya tsayu akan kafircinsa kuma akan kafircinsa ya mutu har dai gashi yana gargara amma bai taba nadaman yayi tunanin ya ce shiga musulunci ba a don haka idan mutumin da yake kan banna ya rike bannarsa mutumin da ke kan ƙarya yana yama iɗi da ƙaryarsa kai da kake kan gaskiya babu dalilin da zai saka ja baya ka rabu da gaskiyarka muna fahimta jama'a shi yasa har kullum bai kamata kai a matsayinka na musulmi mai tashin tashina ba bai kamata ya zanto kana rigima ba amma kuma idan fitinar ta zo to sai ka nemi taimakon Allah ka fuskance ta ba wai ka ja da baya ba a'a sai ka nemi agajin Allah ya taimake ka wurin imma wannan fitina na'am gashi nan فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين نعم الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين bayan sun faɗi wannan magana ma'ana sun tsaya masa kenan kai da fata ba za mu anshi abin da kake akai ba ba za mu bi ka ba ba za mu yi imani da kai ba to babu sauran magana kamar yadda aka yi wa annabi nuh wa uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad aman fala tabta'is bima kanu ya'malun karka fidda tsammani wato karka taba tunanin cewa za su yi imani fala tabta'is bima kanu yaf'alun karka taba tsammanin cewa mutanen nan za su yi imani to tunda abu ya zama haka gashi nan Allah subhanahu wa ta'ala zai ce fa akhadathum ar-rajfa sai girgiza ta kama su fa asbahu fi diyarihim sai suka wayi gari a cikin gidajensu su kwakwance bisa guyawu kowannen su gaba ɗaya ya kandare ya je mai ya mutu tunda ba za ku bi Allah ba subhanahu wataala dama kuma alkawarin sa tsakanin sa da ku shine ku bauce sa tun kuna cikin alamul zarra wato kuna cikin cikin ainihin ruwan mani Allah subhanahu wataala ya anshi alkawari tsakanin ku da shi ba za ku bauci d'ani ba alam ahad ilaikum ya bani adama Allah alla ta'budu shaitan innahu lakum adu mubin wa an i'buduni hadha siratun mustaqim Allah subhanahu wa ta'ala ya dauki wannan alƙawari tsakanin ku da shi amma gashi an fito ana ta daura ku kan shari'a amma kun ce ba za ku shiryu ba a don haka sai girgiza ta kama su sai suka wayi gari a cikin gidajensu kwance bisa guyawu kowa ya mutu idan ka koma usulobin qur'ani wurare daban-daban irin wannan aya akwai makamaciyarta a cikin suratul ankabut wa ila madiyana akahum shu'aiba فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة sai suka karya shi sai girgizan ƙasa ta kama su to amma wasu ayoyin kuma Allah subhanahu wata'ala yayi bayanin ba girgizan ƙasa bane fa kadzabuhu fa akhadhahum azabu yawmi dhulla innahu kana azaba yawmin azim inna fi dhalika la aya wa ma kana aktsaruhum mu'minin wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim a cikin shu'ara Allah sai ya ce da suka karyata annabi shu'aib sai azaba ta girgije sai ta kama su bi ma'ana Allah subhanahu ta'ala ya saukar da girgije suna tsammanin ruwa ne suna cewa hadha aridun mumtirina mumtiruna bal huwa masta'jartum bihi rihun fiha azabun alim tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinahum sai aka wayi gari ba wani abu da ake gani in ba ainihin gidajensu ba kaga a can ya ce azaban girgije ma'ana girgije ne ya sako nan kuma ya ce bi ma'ana girgizan ƙasa a wani wurin kuma misali kamar cikin suratul hud sai ya bayanin cewa tsawa ne walamma ja'a amruna najjayna shu'ayban wallazina amanu ma'ahu bi rahmatin minna wa akhadhat alladhina zalamu as-sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin كأن لم يغنوا فيها على بعدا لمدينة كما بعد الثمود wato a can kaga kenan ya ce tsawa ce ta kama su sai malamai suka ce to ya za a yi mu haɗa waɗannan ayoyi guda uku a wani wurin ya ce girgiza wani wurin ya ce azaban girgije wani wurin ya ce a'a tsawa ce aka yi masu sai malamai suka ce to su yakin magana za a duba misali kaga a cikin suratul hud Allah subhanahu wata'ala ya aika musu da tsawa saboda sun yi wa annabi shu'aibu izgilanci da baki suka yi magana suka ce qalu ya shu'aibu a salatuka ta'muruka an natruka ma ya ya'budu aba'una au an naf'ala fi amwalina ma nasha innaka la antal halimur rashid wai wannan sallar ce take rudaninka take ruɗinka kake ganin cewa mu nan ba za mu yi abin da muka ga dama da dukiyarmu ba bayan mu muka yi kasuwanci mu muka farauci kuɗin nan mu ne muka nemo kai lallai kai akwai sakaran mutum akwai shashasha kaga da baki suka yi magana shi ko yaro dama yana rashin kunya me ake mishi dan ya shiru tsawa don haka sai ce akhazatil ladina zalamu sayha fa asbahu fi diyarihim jasimin tsawa aka sauka dan bakin nan da kuke fitsara da rashin kunya ku rufe shi sannan a cikin shu'ara bayan ya gama musu magana wattaqul ladhi khalaqakum wal jibillatal awwalin قالوا إنما أنت من المسحرين illa أنت misluna بشر مثلنا وإن minal من الكاذبين فأسقط na كسفا من sama in kunta min as suka ce su da kan suka roƙa saukan mana da azaba rukuki na wuta daga sama in ka kasance kana da gaskiya to tunda ku kuka roƙa kuma kun ce kisafan minas sama azaba daga sama don haka fa akadahum azabu yawmin dhulla sai azaban girgijen nan da kuka roƙa sai Allah ya saukar da shi muna fahimta ibnu kasir yace cikin tafsirin sa rahimahullah dukka ukun ne gaba ɗaya Allah ya masu ana girgiza ƙasa awa na sauka sannan kuma ga azaba daga sama saboda al'amari ya girmama fa asbahu fi darihim jafimin sai suka wayi gari kwakwance a mace a bisa guyawansu. ka allam allazina kadzabu shu'aiban ka allam yagnaw fiha waɗanda suka ƙaryata annabi shu'aibu kaman kai ce ba su zauni wannan alƙarya ba allazina kazzabu shu'aiban kanu humul khasirin waɗanda suka ƙaryata annabi shu'aib lallai hakika sun kasance su ne waɗanda suka yi asara in aka ce ghaniya ghaniya bil makan bi ma'ana aqama fihi ya zauna a cikin sa ghaniya yaghna ya zauna yana zaune a wannan wuri ke za masu hikima suke cewa wa ghanitu sittan qabla majra dahisin law kana lin nafsi ajuji khuludu wato na zauna a wannan gabanin wannan wuri shekaru guda shida don haka gina ganiya ya zauna kamar kai ka ce ba su zaune wannan wuri ba waɗanda suka karyata annabi shu'aib haƙiƙa sun kasance su ne waɗanda suka yi asara. shi yasa har kullun yan uwa izgilanci ƙababa kafiɗiri faɗi taƙama da ji cewa ka isa ba aikin musulmi bane ba sau da yawa mutum daga cikinmu yakan bugi ƙirji ya ce in ina nan to kuma Allah yakan gwada ka kana nan ɗin kuma abin da kake gudu sai Allah ya aiwatar ba duniya kuma na kwance ba a canza ba ko kuma a'a kai da kake faɗa da sai Allah ya tashi wani a matsayin da Allah ya kai shi sai a'a kai faɗa kake ka raba shi da wurinsa shi kuma Allah zai kira ka kamar duniya da yawa ba ya faru haka ba za ka zo kana faɗa da wani mutum kai ashe kana kana kusa da boda kana kusa da kabari amma kana faɗa da wani in dai muna nan bai isa ba don ba mu san shi ba mu so yayi to Allah ne shi ya daura shi a wannan wurin da kake faɗa din nan to don haka kai sai Allah sai ya kira ka shi Allah ba aikin ka zai raba ka da shi ba yadda kake son ka raba wani da aikin sa kai zai raba ka da duniyar ne ba za a sake jin ka ba dan ita ce irin magana da suka yi la in ittaba'tum shu'aiban innakum idhal la khasirun wallahi in dai har kuka bi annabi shu'aib ko dinnan kun kasance daga cikin wanda kai asara to su da suka bisa ba su yi asara ba الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين da kake jefa ma wani yanzu kai ne kai ta me kuma ya canza to dole mu yi taka tsantsan mu danga kiyayewa don Allah ya baka matsayi kar ka yi kamu da karfi ka ce a'a ai wallahi kaza sau da yawa sai al'amari ya canza kana nan din kuma abin ya wakana kuma ba abin da zai canza kuma duniya na zaune shi yasa har kullun nake faɗa malam aikin da ko da kai ko ba ka za a yi ba zai canza ba gara ka zo a tafi a ranka ya a yi wannan aikin ya samu ya tafi da amma kana ta faɗa kuma aiki bai tsaya wato mai riba mai kai allazina kazzabu shu'aiban kallam yakunu fiha الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين توقع شيما فتولى فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربكم ربي ونصحت لكم فكيف آتى على قوم كافرين تو إلي مغانا النبي صالح عليه الصلاة والسلام يهوى متعننسا ولكن لا تحبون الناصحين ناي فدا نا إسر أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين شي ما سيطيع أكنسو فتولى عنهم سيجو يا يباسو بايا dama sunnar annabawa in irin wannan ya faru galibi sai su juya tunda an ce gashi ga yadda abun yake kakansa kasa ganin sa to menene zan baka? annabi yaqub shi ma irin abin da yawa yayansa kenan wa tawalla anhu wa qala ya asafa ala yusuf wa biyaddat aynahu min al-huzn fa huwa kadhib annabi shu'aib abin da yawa mutanansa kenan fa tawalla anhum ya juya ya kauda kai ya basu baya wa qala yace ya qaumi ya ku mutane na laqad risala risalati rabbi haqiqa na isa muku da sakonnin mahalicci na subhanahu wataala sako daban-daban na gaya muku tauye mudu ba aiki bane ba kasuwanci da Allah ya baku ku tsaya masa cin riba ba shi da kyau wa nasatu lakum nayi muku tsarkakakkiyar nasiha amma ba ku ji ba akwai jawabi anan muqaddari falam tasma'u minni ba ku ji daga gare ni ba fa kaifa asa ala qaumin kafirin to yaya zan yi bakin ciki akan mutane kafirai na faɗa ba ku ji ba na ce gashi kun ce ba ku so na ce ku zo mu tafi kun ce ba za ku ba na ce mu haye kun ce zama za ku yi to me akan me zan yi bakin ciki bakin cikin me zan yi akan mutane kafirai na wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna illa Allah subhanahu wa ta’ala yana ba mu labarin irin yadda alƙari suka kasance yadda suka zamo, Allah ya ce a can ƙasa wa ma’ar salna fi ƙaryatin min nazirin illa ƙala mutrafuha inna bi ma’ar bihi kafirun sau da yawa. Allah subhanahu wa ta’ala yakan aiki manzo mai gargaɗi da bushara cikin alƙarya sai manyan mawadata su ce kai mufa mun kafirce da irin wannan ikirari da kuke ba za mu bi ba ba mu so ba za mu yi imani ba idan ka koma can Allah yana cewa walaqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن lahum قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون قاشنا هزوا قرشن آيوي in ka koma can cikin nahali Allah ya bamu irin wannan labari tallahi laqad arsalna ila umamin min qablik fazayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fa huwa waliyuhum al-yawm wa lahum adhabun alim sau da yawa mukan aike manzanni zuwa alƙaryu da yawa amma sai a samu tasgaro waɗannan mabiya su ce a'a suna da ra'ayin da za su bi suna da abin da suka ga dama Allah ya ce wa ma arsalna fi qaryatin ba mu aike cikin wata alƙarya ba min nabiyyin na wani annabi manzo ba illa akhadna face sai mun kama ahlaha ma'abuta wannan alƙaryan bil ba'sa'i wad darra da cututtuka da kuma tsanani la'allahum yadarra'un ko su za su yi kankan da kai su ji tsoron Allah subhanahu ta'ala. idan aka ce ba'sa wato cututtuka na jiki kuturta makanta misali shine ba'sa amma ad-darra tsananin talauci da kuma bukatuwa Allah subhanahu ta'ala kan hada musu guda biyu ga cututtuka sannan kuma ga talauci wai duk ana musu waɗannan ababe ne domin su gyara halin su su koma ga Allah subhanahu wata'ala amma kayya ba kasafai kowane alƙarya take iya gane wannan wa'azi daga Allah subhanahu wata'ala ba gashi nan ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة سننسي مكا muka caccanza a أنني tsanani muka ba su suna cikin ciwo yanzu muka ba su lafiya suna cikin talauci da rashi da bukatuwa yanzu muka yi musu arziki hatta afau har sai da suka yi yawa abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma yace afa bi ma'ana kasuru sai da suka yi yawa ibn zaid yace kasurat amwaluhum sai da dukiyoyinsu suka yi yawa don an ce afa al'afi abin da yake yana da yawa masu iya magana suna ce walakin na nu'iddu saifa ha. bi asuqi afiyati shuhmi kumi al'afawa al'afu abu idan ya dadu akan asalinsa don haka sai muka canza suna cikin tsanani muka ba su yalwa suna cikin bukata muka ba su dukiya duk abin da suka rasa Allah ya ba su hatta afau har sai da suka gawurta suka yawa suka haɓaka wa sai suka ce a qadimat sa'aba anad darra was sarra ai irin wannan tsanani da da muka tsinci kanmu a cikinsa ya shafi iyayenmu da kuma bala'o'a iyayenmu da kakanni sun yi irin fama da wannan Fa akaznahum bakta sai muka kama su kamo irin na kifa daya hum la yash'urun amma su basu gane cewa wannan jarabawa ce daga Allah subhanahu wataala ma'ana da suna cikin rashi Allah ya ba su wadata suna cikin ciwo Allah ya ba su lafiya to ya kamata su gane cewa wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas kwanuka ne Allah subhanahu wataala yake juya ta tsakankanin mutane amma sai suka gaza ganewa sai suna tsammani a'a wannan zamani ne dama zamani yakan zo maka da samu zamani ya zo maka da rashi sun kasa ankaltuwa su gane cewa wannan jarabawa ce daga Allah subhanahu wataala ya tabbata a cikin muslim da imamu ahmad rahmatullahi alaihi ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ajaban lil mu'min kai akwai abin mamaki ga al'amarin mumini la yaqdi Allah lahu qada'an illa kana khairan la Allah subhanahu wa ta'ala bai zartawa da mumini wani hukunci face hukuncin ya zama alkhairi ga mumini shine kadai mumini yake iya hankaltuwa ya gane wannan al'amari yau da na samu Allah ya jaraba ni ne yau da na rasa Allah subhanahu wataala ya jaraba ni ne domin dukkanin mu gaba daya yadda malamai suke mana bayani kowanne mu yana cikin jarabawa da mawadacin mu da wanda yake matalauci a cikin mawadaci yana cikin jarabawa Allah subhanahu wataala ya bashi domin ya gwada ya ga yaya girman godiyarsa take ga Allah subhanahu wataala shi kuma matalauci Allah ya sa shi ne ya yi rashi domin ya ga tsananin haƙurinsa zai haƙura ya yi ƙana'a ya mai da al'amarinsa ga Allah ko ko a'a zai dinga 'yan murya yana kai ƙaran Allah subhanahu wa ta'ala wurin mutane ina fata muna fahimta don haka shi mumini annabi ya ce a alaihi salatu wasalam in asabatu darra'u sabar fa kana khairan la idan cuta ta same sa sai ya yi haƙuri wannan shine yafi zama masa alkhairi wa in asabathu sarra idan ni'ima daula wadata ta same sa shakara sai ya gode ma Allah fa kana khairan la wannan kuma sai ya kasance alkhairi ne gare sa ma'ana shi mumini duk yadda al'amari ya same sa baya ba shi da asara in yayi rashi yayi hakuri ya dangana in ya samu ya gode ma Allah subhanahu amma waɗannan kafirai gashi nan da suna cikin tsanani da rashi Allah ya sauya ya ba su ya ba su lafiya amma sai suna ganin dabara ce da kuma iya ainihin fafutuka da hankoran nema shine ya ba su wannan abubuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya mana bayanin cikin abin da ya tabbata cikin tirmizi da hakim rahmatullahi alaihi ma hadisin abu huraira radiyallahu an annabi ya ce la yazalu al-bala'u bil mu'mini wal mu'mina shi mumini da mumina bala'i ba zai gushe ba yana sauka a kansu ba fi jasadihi wa fi malihi wa fi waladi a cikin jikinsa kansa za a jarrabe sa da rashin lafiya sannan a cikin dukiyarsa za a jarrabe sa da asara sannan a cikin ɗansa za a jarrabe shi da rashin lafiya hatta Allah har sai muminin nan ya haɗu da Allah subhanahu wata'ala wa ma alaihi khati'a alhali babu ragowan kuskure a kansa shi yasa zaka ga wani zaka ga jinya kaga jinya kaga jinya har ma ka kare ka ce kai wane da mutuwa ya yi da ya fiye masa alkhairi shi yasa ya tabbata a cikin wani hadisi annabi ya ce alaihi salatu salam. wato ana jin tsoron mutuwa irin ta tafar daya domin ita mutuwa ta farar daya takan zame alkhairi ga mumini sannan ta zame bala'i ga kafiri domin mumini dama shi can ya shirya haduwa da Allah subhanahu ta'ala don haka yana kan sirati sai dai dan abin da ba za a rasa ba to mutuwa da yake za ta yi masa tabazatta ta zama rahama ce gare shi amma kafirin da dama bai shirya ba baya tunaninta bare a ce ya tattalinta idan mutuwa ta yi masa bazatta musiba ce da bala'i gare shi muna fahimta jama'a shi yasa za a ta gwada ka zaka ga wani jinyarsa ta yi tsawo ta tsawaita saboda akwai wasu abubuwa ne da ya aiwatar Allah subhanahu wa ta'ala yake so ya kankare wannan zunubi domin ya koma ga Allah babu zunubi a kansa amma a cikin wane ne yake son ya irin wannan jinya <laughs> babu kai ka fi so in ma dai zaka mutu a cikin kasarka bayan cikin kasarka a cikin jiharka a cikin jihar ma a unguwarka a unguwarka ma cikin gidanka a cikin gidanka ma cikin iyali da dangi an ka motsa ka ce ehin a ce ya haƙuri ba haka bane ba shi bane ya kamata ya zanto tunaninka ba a'a tunaninka duk sanda mutuwa ta same ka Allah ya sa ka mutu da imani ko da a misira za ka mutu saboda a inda duk za ka mutu in dai ka mutu da imani ka yi nasara amma a duk ko da a maka ka mutu in ba imani ka yi asara shi babban al'amari muna fahimta Allah subhanahu wa ta'ala yace thumma baddalna makana sayyi'ati alhasana hatta afaw wa qalu qad massa aba'ana ad-dharra'u was-sarra'u fa akhadnahum baghtatan wa hum la yash'urun muka kama su kamu irin na firgigi irin na bazatta kifa ɗaya kwala sai su kansu ba san halin da suke ciki ba ya tabbata a cikin hadisi na abi huraira radiyallahu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce masalul mu'mini masalul zar misalin mumini kamar misalin shuka ce wacce za ka je ka tona ƙasa ka sanya ta ta fito la tazalu riyahu oho. iska ba za ta gushe ba tana kaɗa shi bi ma'ana misalin mumini yadda ka san misalin shuka ce wacce za ka ce ka shuka ka san shuka idan ta tsoro ta girma za ga iska ta kada ta dama sannan ta kada ta hagu to abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake so ya tabbatar mana ya mana bayani misalin mumini irin misalin wannan shuke ne yau kana cikin samu gobe kana cikin rashi yau kana cikin farin ciki gobe kana cikin bakin ciki yau kana da lafiya gobe baka da lafiya yau kana da ƙarfi gobe baka da ƙarfi yadda dai kasancewa iska tana kada shuka hakan nan mumini kuma shi ma yake saboda ka san shuka a wurin kada wannan sai ka samu kuma misali har ta kai iya faɗi ta karye amma sau da yawa kana iya ganin masara ta karye amma kuma a kariyan tana yaya tana shuke abinta to haka mumin yake muna fahimta malamai amma kuma yace wala yazalu mu'minu yusibuhu bala mumini ba zai gushe ba bala'i na samun sa domin karfin yadda imaninka yake karfin yadda Allah zai maka jarabawa kenan subhanahu wataala shi yasa mutanen farko sahabbai radiyallahu anhum mutum yakan ji tsoro a ce shi kullun yana cikin lafiya kullun yana cikin samu ba a jarabi dukiyarsa ba amma mu a yau idan jarabawa ɗaya ta same ka shagon ka ya kama da wuta ka ya kwanta ya mutu ka ta irin mugun zazzabin nan motar ka ta tuntsira ta faɗi sai wani ya ce gaskiya ka tashi tsaye ka tashi tsaye don abun ba hankali ba haka ba ne ni kuma na tambaya har yanzu kun kasa bani ansa wane ne cikin musamun sayayyawa yawa yace don Allah ya tafi wurin wani malami yace malam ka roƙa min Allah hanyar da nake samu Allah ya dode don samun yayi yawa an samun hannu din dinga samu waye cikin mu wannan eh, to ka gani shine zaka gane shi mutum mai yawan jahilci ne mai yawan zalunta kansa ne in fa samu yake ciki baya tunanin ya je wurin wani malami a duba masa ƙasa baya tunanin ya je wurin wani malami ya ce roƙi Allah Allah ya hana ni samun dan abin yayi yawa an samu hannu dan ga yawan samu a to in ko ba za ka ba a lokacin samu dan me za ka je a lokacin rashi muna fahimta wannan yana nuna karancin tawakkali irin na mutane a don haka sai annabi ya ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa masalul munafiq shi ko misalin munafiki ka masali shajaratil urs kamar misalin wato ainihin bishiya ce ta shinkafa la tahtazzu shinkafa in ta fito ba ta girgiza hatta tustahsab har sai in an girbe ta muna fahimta jama'a wato wannan hadisi ya zo a cikin muslim ne da kuma imamu tirmizi rahmatullahi alaihi wato shi munafiki har kullum za ka same shi a kan gare kan daga mas yana zaune wuri ɗaya misalin sa yadda ga shinkafa shinkafa in ta fito haka take ba ta faɗi sai an je an girbe ta to haka munafiki yake shi kullun yana nan da bakin ali baya taba tunanin cewa Allah subhanahu wataala zai masa jarrabawa yana iya fadawa cikin samu yana iya fadawa cikin rashi yana iya shiga cikin kaza a'a shi ba tunaninsa bane wannan har kullun inda ya fuskanta to shikenan alqibla sake nan guda daya to dole ne mutum musulmi ya sani rayuwar nan Allah subhanahu wataala shi yake juya ta yau zai baka gobe zai hana sannan kuma kai kanka ma in kana da imani zaka tambayi kanka sahabbai da dama su suka fahimci wannan aya sun mabaddalna makana sayyi'atil hasana sannan muka canza a madadin banna da muni muka kawo kyakkyawa sahabi da radiyallahu anhum idan samun sa yayi yawa gashi alkhairi ne ya samu amma sai ya zauna ya dinga rushe kuka sai ya zauna ya dinga rusa kuka menene ke sa kuka ce wallahi ina jin tsoron Allah kada ya sa rabona ne na lahira ake gaggauto min da shi a nan duniya amma a cikin mu yake da irin wannan tunani jama'a kai kullum baka ki kullum a ce ka taba dutse zama zinari ba baka ki a ce kullum ka fita kasuwa zaka hada dubu ɗari ka dawo ba bai dame ka ba amma kuma ba za ka iya hakuri akan rashi ba shi yasa Allah ya kira ka innahu kana zaluman jahula shi dan adam mai yawan jahilci ne kuma mai yawan zalintan kansa ne to za mu rasa aya na insha Allah an ce da ni lokaci yayi akwai wasu tambayoyi kamar kullum yadda aka saba za mu karanta insha Allah na? to a yau ne kamar yadda aka saba kada a gaji da mu ana neman taimako amma har yanzu dai jama'a yadda nake bayani dubu hamsin din nan fa ba ta haɗu ba kuma ban dai fidda tsammani ba to amma ya ga naga masallaci yana ta rairayewa kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan in ba mu haɗa ba a farko lokacin da muke jin muna cikin ibada muna karsashi kuna tunanin sai bayan azumi ya ƙare kowa ma ya kama gabansa na ƙauye ya tafi ƙauye ya sallah ƙauye kuna tunanin za mu haɗa lokacin nan <laughs> to muna nan dai muna taimakawa kada a gaji da mu a yi haƙuri dalilai ne suka sa dole din sai ku za a gaya ma ni dai har kullun kamar da nake cewa ga dubu daya ta na bayar yanzu mutane 49 kawai muke nema a karkace kada a duba mai maganan a duba wanda za a ba don shi Allah subhanahu wataala Allah ya ba ku ikon taimakawa wannan yace assalamu alaikum mai tambaya ta farko yace assalamu alaikum wa rahmatullah malam dan girman Allah a karanta tambaya na domin ina cikin wani hali na damuwa malam na kasance na taba yin aiki a wani kamfani sai ya kasance muna yin wasu dabaru domin mu samu kuɗi bayan albashinmu bi ma'ana yakan bi hanya ɗaya biyu kenan da shi da abokanansa domin su samu wasu abubuwan da yake ba haƙƙinsu ba misali to bayan albashinmu daga baya sai abin ya dame ni sai na je gidan masu kamfanin na ce masu a gaskiya na ci abin da ba a bani ba a kamfaninsu amma don Allah su yafe min sai suka ce babu komai malam don Allah yaya matsayina to in sha Allah da sun yafe maka aishi kenan kai ma sai ka taiwaita istighfari dama babban al'amari wato ya zama cewa ka tafi in baka nemi yafiyansu ba to amma tun da Allah ya jefa maka tunani har kuma ka gane haka din ka je ka nemi gafara to shikenan insha Allah sai ka yawaita istighfari tsakaninka da Allah ya ce kar ka yi amma kai su tunda sun yafe ba matsala yanzu sai ka ci gaba da istighfarin Allah ya so ka da rama zai yafe maka wannan ya ce assalamu alaikum malam ina son shiga aikin soja to sai dai akwai wasu abubuwa da suke dakatar da ni shiga aikin soja saboda ban san matsayin mutumin da ya tsinci kansa a ciki ba a addinance ba ya inganta addinin islama kafin mutum ya aikata wani abu e, to ya kamata e, ka san haƙƙin sa a addinance to don Allah mala ina son na san hukuncin waɗannan abubuwan da suka shige min duhu kamar haka sojan da aka tura su yaƙi ko kuma kwantar da tarzoma to dole ne a al'ummar dole ne a umarce su da kashe 'yan tawaye ko waɗanda suke yaƙa kuma mutanen nan za su iya kasancewa musulmai ne ko kuma kirista to mutum ɗaya zai iya kashe mutanen da shi kansa bai san iya iyakarsu ba na farko kenan ko kuma shi sojan a kashe shi a wajen yaƙi to don allah malam menene hukuncin sojan farkon da ya kashe mutanen nan a addini da kuma shi sojan da aka kashe shi wajen yakin tunda ba jihadi ba ne ba aiki wa ƙasa ne ko don allah malam a warware min wannan matsala to shi sojan da aka tura shi fagen dama aka kashe ko fagen daga ko fama in dai ya tafi da tsarkakakken niyya ya yi shahada domin wannan ana kiran shi ribat zaman daku annabi alaihi salatu wasallam ya ce ribatu yawmin fi sabilillah khairun min ad-dunya wa ma fiha zaman daku inda za a tsaya a toshe wata kafa wanda mutum zai yi saboda Allah to ya fi duniya da abin da ke cikin ta alkhairi a don haka in ka je aka kashe ka niyya ce in ka tafi da niyyar a kai ka tafi ne don kare ƙasa to ai kare kasan ma babu laifi don an samu annabi su sallam a lokacin da zai hijira ya zo ya kalli makka ya ce innaki la'ahabbu biladillahi ilallah ke ce mafi soyuwar ƙasa ilallah zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala walaula anna ahlaki akraju akrajuni lama kharaj in bacin mutanenki su ne suka fidda ni ni wallahi da ban fita ba ashe son ƙasan ma abu ne mai kyau don haka in ka tafi an kashe ka ka yi jihadi yanzu babban abin da ya shiga maka na shubuha wato mutanen da za ku kashe to ya danganta idan bijirewa suka yi suka yi bore suka yi tawaye to wannan dama a cikin musulunci an ce inna ma jaza'ul ladina yuharibuna Allah wa rasula wa yas'una fil ardi fasada an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf su yan tawaye dama kashe su ake yi wannan ko a musulunci to amma inda hadari zai zo shine ya zamana cewa ka kashe mutumin da bai ji ba bai gani ba ba na jin kuma aikin soja kawai ana zuwa ce ku kashe mutanen da ba zuwa su gani ba ko ana yi haka jama'a sai fa su in mutanen ne suka yi wani abu amma ba na jin ana ce ku je yanzu misali kamar mu da muke zaune kawai anan tunwada wada sai a ce a zo a mana yayafi akan yi haka to babban al'amari dai abin da nake so in ce maka idan illoli guda biyu suka haɗu saboda wani al'amari ne ba mamaki ta yiwu ana iya samu ɗin wasu ba su ji ba ba su gani ba a tura ku saboda gwamnati ba ta san su a ce a ɗangwame su har ya kai ga kisa to kai wannan ba zai sa ba ka ce ba za ka yi soja ba saboda ƙin shiganka wato al'umma za su cutu da ƙin shiganka amma da shiganka al'umma kuma suna iya fa'idantuwa don haka idan ka tsinci kanka irin wannan matsayi to in ba ya zama dole ba ka lallaba yadda za ka yi ya zanto ba ka zudda jinin wani ba ko da musulmi ne ko kirista ne ka san yadda za ka yi sai fa in halin da ya zama na babu yadda za a yi to wannan wani abu ne daban amma kada wannan ya sa ka ce ba za ka shiga soja ba rashin shiganka al'umma za su cutu amma shiganka al'umma za su fa'idantu a don haka kuma ya juzur tikabu a zararai ne wa ahwani sharrai idan illoli guda biyu suka haɗu to ana ɗaukan sassauƙa daga ciki wanda yake kuma shine shigan kaɗai don haka ka je ka shiga muna maka kyakkyawan fata Allah ya yawaita mana irin ku samari a cikin soja wannan yace ce assalamu alaikum Allah ya kara wa malam lafiya amin tambaya ta ita ce a cikin hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya a ƙarshen zamani za a sami wasu mata wato suna sanya sutura amma kuma matsaraita hadisin sai ya ce to kula'ance su domin waɗannan dama la'anannu ne ba za su shiga aljanna ba ba kuma za su ji ɗanɗanan aljanna ba wannan hadisi yana cikin muslim rahmatullahi alai sai ce tumanin maganan kenan duk wacce na gani ta yi irin wannan shiga dinga tsine matan ce ga ne? Allah ya tsine miki albarka to ba haka ake nufi ba ba haka ake nufi ba ma'ana abinda ake nufi kul'ance su kada ku yi hali irin nasu saboda wani hadisi ya fassara la'ana anan laisal mu'minu bi sakhabin wala la'an shi mumini ba mai yawan zagi bane ba kuma mai yawan la'ana bane don haka a kyamaci halin ai Allah wai dare a ce kai don Allah ji irin wannan shiga me ake da irin wannan shiga muna fahimta shine abin da ake nufi ba wai ka zage ka dinga la'antansu ba ba shi ne abin da ake nihi ba wallahu ala. abinda muka karanta daidai Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana wannan bauta da muke ciki Allah ka yanta mu daga wata zuwa aljanna wasu bayan Allah sun kawo qur'ane muna fatan Allah ya saka musu da alkhairi abinda yake mu tsoro Allah ka mana maganin sa wanda ba za mu iya ba Allah ka yi mana maganinsa wanda suke cikin kunci Allah ka yaye masu waɗanda suke tsare Allah ka musu dalilin fita waɗanda ba su da haihuwa Allah ka ba su nagartattun yayaye mata da suke neman aure Allah ka hada su da ainihin mazaje na gari waɗanda ba su da matsuguni Allah ka ba su waɗanda ba su suka yi mai yawa Allah ka ba su yadda za su yi su biya waɗanda ba su da lafiya a cikin mu a gida ko asibiti maza ko mata manya ko yara Allah ka ba su lafiya waɗannan shugabanni namu Allah ka taya masu Allah ka hada su da mashawarta na gari don mutanen da za su zame musu matsala a cikin wannan gwamnati Allah ka yi musu waje da su ya Allah ka sanya musu tausayin mu kuma ka sanya mana kaunan su ya Allah ka raya mu da musulunci ka kashe mu da musulunci ka kashe mu cikin musulmai ya Allah duk abin da zai zame mana barazana a rayuwar mu Allah ka raba mu da shi wanda ya fitine mu in zai shiryu Allah ka shirye shi idan ba zai shiryu ba Allah ka fitine shi wanda ya addabe mu Allah ka addabe sa wanda aikinsa hura wuta Allah ka kona shi da wutarsa wanda ya shirya makirci akan mu Allah ka tsayar akan sa don mutumin da zai daga makami ya fuskance mu Allah ka sa ya zame ajalin sa don mutumin da aikinsa kisan mutane Allah ka daura wanda za su yi ajalin sa yan kasuwa da suke kasuwanci da nufin taimakon al'umma Allah ke musu albarkacin kasuwancin su masu kayan sarki da suke aiki don musulunci ya ci gaba Allah ka daukake su a wurin aiki Allah ka daukaka addinin musulunci da musulmai ka kaskantar da kafirci da kafirai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu